Tunda sanyin safiya da yawan mata ne suka zo a asibitin koyarwa na Ali Shebu, rana ce ta musamman ga matan. A cikin farin ciki ne da anishuwa Dr. Amina Garba Amadu, shugaba Santa ɗin take karɓar mata, inda ta fara ne da faɗakar da su akan mahimmancin tsarin iyali. Mataki ne na kaucewa rurutsa, kinin zai bar damar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa, yana ba mata damar shayar da 'ya'yansu nono har tsawon shekaru biyu. Hakan zai kuma tabbatar da koshi lahiyar yaronsu. Yana da muhimmanci mace ta ɗauki hutu bayan ta aihu. Daidai kusa da ita, uwar gidan Salisu Habi, shugaban tsarin iyali, tana bisa kan teburi ne a zaune tare da magunguna daban-daban na saka sarari tsakanin haihuwa. Akwai ita roba damce akwai ta shekara uku, akwai roba damce ta shekara biyar. Shi ma ita allura daga wata uku zuwa wata uku ne ake yin ta. akwai magani kwayoyi wanda ake sha su kuma da ake shan su akwai maganin da daga haihuwa zuwa wata shidda ana sauyawa a bada na mayan masu wata shidda zuwa abin da ya yi shekaru da dama. A cikin matan da suke wurin, Nana Aisha ta saba amfani da magungunan saka sararin tsakanin haihuwa. Ta bayyana mana cewa ta fi amincewa da ta yi amfani da magani maimakon allura. Na ji daɗin aiki da shi. ko da mutum na shan shi ba ya samun ciki ba ya koyi kenan mutum ya shi daɗin ya kuma yana ba mutum hutu ko na wata biyu haka yake ba ni dai ga matsayin shan shi da nake yi ban taɓa ɗauka allura ban taɓa ɗauka roba ba magani dai ne nake ɗauka sabar na hajjin daɗin ya mahimmancin keɓe rana ta musamman a cewar hukumomin kiwon lafiya na jihar maraɗi shine baiwa mata cikakken bayani akan mahimmancin waɗannan magunguna